Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar a kan mitoci 25, da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad da da niyya. A duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci Baba Yakubu makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiya. To bayan labarai za ku ji shirin nan na abar ya huce amma duk sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya yau asabar 14 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Juma'a bayan da shugaba Donald Trump ya ce Iran ba ta kiyaye lamirin yarjejeniyar da ta rattafa hannu a kai da manyan ƙasashen duniya, sai ya bayyana wasu matakai masu tsauri da zai gindaya mata, ciki har da ƙarin takunkumi da zumar dakile niyyar gwamnatin Iran ta ƙirƙiro makaman nukiliya. Yau ina mai shelar ɗaukar wasu matakai da wasu hanyoyi daban-daban da za mu yi amfani da su wajen tinkarar take-taken takala na gwamnatin Iran. kuma saboda mu ga cewa har abada haƙiƙa ina nufin har abada idan bata mallaki makamin nukiliya ba a cewar trump a wani jawabinsa da aka yada daga fadar white house ga ƙasa baki ɗaya ta hanyar gidan talabijin hasali ma kiris ya rage ya tsame amurka daga yarjejeniyar ta shekara ta 2015 da aka cimma tsakanin iran da ƙasashe masu kujerun dindindin da jamus da ƙungiyar tarayyar turai to amma ya ce ba zai ƙara bayar da tabbaci kan salon Iran wajen kiyaye yarjejeniyar ba, wanda ke nufin ya baiwa Majalisar Tarayyar Amurka kwanaki sittin ta yanke shawara kan ko da buƙatar a ɗau wasu matakai na gaba. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad jabaz Zarif ranar Laraba ya yi barazanar abin da ya kira martani mai tsanani muddin Trump ya ayyana Iran a matsayin marar kiyaye yarjejeniyar. wani mai magana da yawun rundunar sojin iran kuma ya kara da cewa idan ta kama ma sojojin kasar na iya koya ma amurka darasi wasu ma'aurata ba amurka da ba kanade masu 'ya'ya uku sun isa kasar kanada bayan sun shafe shekaru biyar hannun kungiyar taliban a kasar afghanistan wannan iyalin ya taso ne jiya juma'a daga pakistan ya bi ta burtaniya zuwa kanadar a cewar wasu jami'an pakistan sojojin ƙasar ne bayan sun samu wasu bayanan sirri daga amurka suka ceto ba amurka kellen kwalaman da mijinta kennedy joshua boyle ranar laraba 'yan sa'o'i bayan da masu rike da su suka ɗauke su a mota zuwa ɓangaren pakistan na doguwar kan iyaka marar cikakken tsaro kwalaman boyle sun ce sun ɓace sama ko ƙasa a pakistan a shekara 2012 Ƙungiyar Taliban shiyar Afghanistan ta ce ita ta kama su, to amma jami'an Amurka sun zaƙe cewa ma'auratan sun kasance ne a hannun haƙani wata ƙungiyar ta'adda mai alaƙa da Taliban. Wutar daji mai matuƙar ci a sassa daban-daban na shiyar noman inabi wadda aka fi sani da wine country a jihar California. na neman dunkulewa waje guda a cewar shugaban hukumar kwana-kwana ta ƙaramar hukumar nepa a jiya juma'a a yayin da masu ƙoƙarin kashe wutar ke fuskantar matsalar yawaitar bushewar iska shugaban hukumar kashe gobarar barry biman ya ce hukumarsa na ƙoƙarin haɗa kai da hukumar kashe gobara ta jihar don su ta kariya a wasu muhimman wurare saboda hana wutar yaduwa ya ce 'yan kwana-kwana sun yi nasarar kashe wutar a wasu wurare a jiya jama'a to amma suna iya fuskantar munanan yanayoyi cikin 'yan kwanaki masu zuwa saboda ana kyautata zaton za a fuskanci iska sosai da kuma bushewar yanayi zuwa jiya jama'a wutar ta kashe mutane akalla talatin da ɗaya tun daga ranar lahadi da ta tashi a yayin da kuma har yanzu ba a ji ɗuriyar fiye da rabin mutane tara da aka bayar da ɓacewarsu tun da farko ba To karfa sha'afa ana shan labaran ne daga sashen na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kwada yake gwamnatin Sudan ta kudu ta ce harkokin kasuwanci sun yi cikakken dawowa a ƙasar. Ba a ga shugaban ƙasar ba a babban taron da ta kira a karo na farko kan makamashi, wanda ya samu halartar wasu manyan kamfanonin mai kalilan kawai. Ƙwararru kan mai sun ce ƙasar ta Sudan. tana da gangar mai wajen biliyan uku da rabi da ba a ma taɓa ba baya ga iskar gas mai yawan tukunyar mita biliyan tamanin da biyar, wanda ya kamata manyan kamfanonin su kwaɗaitu gare su to sai dai kuma sudan ta kudu na fama da munanan tashe-tashen hankula wanda ke shiga shekara ta hudu kenan mutane miliyan hudu wanda kusan ɗaya bisa ukun yawan mutanen ƙasar kenan sun rasa mahallansu a yayin da kimanin miliyan biyu kuma suka gudu zuwa ƙasashen ƙetare. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. unless you tell him to go. Zombie, zombie oh, not go stop unless you tell to stop. Zombie, zombie not go turn unless you tell to turn. Zombie, zombie not go think unless you tell to think. Zombie, zombie oh zombie. go. Zombie, zombie no go stop unless you tell him to stop. Zombie, zombie no go turn unless you tell him to turn. Zombie, zombie no go think unless you tell him to think. Zombie, zombie oh zombie, zombie oh zombie, zombie oh zombie, zombie oh zombie. Tell him to go straight, na joro jara joro. No break, no jam, no sense, na joro jara joro. Tell him to go kill a Joro Jara Joro. No break, no jam, no sense, a Joro Jara Joro. Tell him to go quench a Joro Jara Joro. No break, no jam, no sense, a Joro Jara Joro. Go and kill. Joro Jara Joro. Go and die. Joro Jara Joro. Go and quench. Joro man, one week. san watakila ka jima ainihin baka ji wakan na mawusu manu wallahi jiya ba yau ba eh, haka ne marigayi fela na eh, anikulapo kuti da wannan waka ta zambi yau za mu ji waƙoƙinsa mm, akwai akwai wakan na tasa ta original safahead eh bari sai mun zo kan waka wato eh. akwai wani abin da ke bani mamaki ne kasan mm. akwai eh, yana tadin matsalolin da suke addaba afirka mm. Mm, da ake fama da su sai ce wai akwai sauran mutanen duniya wai mu yan afirka eh. wai suna kiran mu wai wai non aligned non aligned nation kasan non aligned din sunan kungiyar kasashen yan ba ruwan mu ne to amma wannan kalma ta aligned din nan ah, da turanci Mm. kasan tana nufin abin da ya daidaita ne to an ce non mm. aligned inda za ka fassara ta wata hanya daban ne za a ce abin ya eh. wani karkataccen abu ne ce a ce ba ta da alignment yawa <laughs> to yawa to shi sai eh. fassara kalma akan cewa kamar kokolon mu ce take mm. karkace shi yasa muke kwana mutane goma goma kowane eh, daki da na man tauce ka ce yake magana za ka je na magana democracy ya dinga cewa wai democracy <laughs> bela bela <laughs> to za mu sha gogi ga haka ne eh to ga din bangai suwar fata alheri nan ta yi murna ga iyalan Dr. Garba Matazu da Alhaji Usman Buhari muna taya su farin cikin auren 'ya'yansu Faisal da Halima wanda ake da karfe 11 na safiyar yau Asabar din nan mm. a wato babban ɗakin taro na hambali da ke unguwar alkali a Katsina birnin Dukko. Allah Ubangiji ya sa a yi lafiya kuma a kammala lafiya kuma Allah Ubangiji ya sanya alheri. Ga ɗan bangaisuwar sashen Hausa na murya Amurka zuwa ga garkuwan a ya huce wato master warren officer mai ritaya na cd ado a kwatin girma 270 a zurin jihar kebbi hmm. tare da 'yan majalisarsa wato alhaji abubakar tambayi darakta kuda sai alhaji bawa dan maraya daraktan shanu unguwar zuru tare da aishatu jibrin ado social department yankin karamar hukumar zuru a jihar ta kebi da fatan kunanan lafiya kalau ga dimbin gaisuwa nan zuwa ga masu sauraronmu abbas babe gombe da afan abuya a gombe sai aliyu hassan s noma a gusau sai anas hoja birnin kebi tare da muhammad sani cindo wato baban gidan wakarofin mara a Abocin Yakubu sai barista Isiyaku Barau tare da Bello Biji gidan Madi tare da Bala Dahiru Hassan Tela wato Branko a Baucin Yakubu sai dan buran na Maradu wato Muhammad Hassan da iyalansa da fatan kuna nan lafiya. ban gaisuwa zuwa ga barista lami Alhaji Wushishi tare da Hajiya Binta Kaura sai Hajiya Gambo Mamman Gusau tare da shugaban majalisa bar ya huce ta Facebook Ismail Bima mai gombawa sai makaman bungudu tare da sarkin gauraye Matthew Garba tare da sa'ad kagarku sai gaisuwar ciyaman zaidu bala tare da aliyu sa'idu kebe sai mubarak da muawiya zirmi sai gaisuwar sirajo kasimu argungu tare da hafiz balarabe a gusauki nan da fatan kuna na lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga mansur almu tare da madasir sani birnin kebe sai alhaji comrade a umar gidado mm. sai kuma gaisuwar uh, muhammad dan dattijo da fatan kuna nan lafiya dan bangai suwa zuwa ga aliyu yan umar kwalli ɗaya shugaban na goraye kenan <laughs> sai kuma ya kamata dai su zuciya haka ya kamata ce sai aida za su yi da tuntuni sun yi saboda halima ta har ta gaji har ta bari har ta hakura yawa har ta hakura ta kyale har yanzu suna cikin gauranta ga gashi eh. gashi mu ma yanzu mana <laughs> taba kai ma ka zo kana tabawa ni kuma ina ci gaba da yi eh ba ji ba gani har yanzu ba su yi zuciya ba dan mun gaisuwa zuwa ga injiniya Adamu makanikin dab ashaka Amurka da Dr. Sa'idu Sani Badigo sai ya Hauwa da Gauda mai to tashar mota a Bajoga da Alhaji Ado da Rumfa Ashaka sai Alhaji Ali Bata Bajoga da Alhaji Umaru bata bajoga sai alhaji sule na yashi bajoga tare da alhaji haruna bby tarmasuwa sai hajiya asabe da gambo mai citta fatis kuma kwata garin babalawan da fatan kunanan lafiya kalau dimbin gaisuwa zuwa ga alhaji musa mai nama gangariya a garin babaldu jihar mm. jigawan najeriya da fatan kananan lafiya muna mika dan mun gaisuwa zuwa ga isuhun dila faki da fatan kananan lafiya sai adam a adam a gaisuwa tare da haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sai mai nasara nasarawa funtuwa tare da abba sa'ar sai kuma gaisuwar mai sauraronmu sani yalwa da fatan na faɗe wannan suna daidai yana da mm. wani lakani na tsaman ko mai lange-lange ne ko mai langa-langa ne eh, to mai lange-lange mm. da matan dukuna na lafiya haka mm-hmm. to yanzu sai ce zan fara da sakon gaisuwa ga bello yakubu eh, sakan lutanan wanda ya sami zama da kari a najeriya wanda muke lakani da sekjen sai mu ce allah ya sanya alheri ya sa an fito a sa'a sai kuma aminu sufyan a kaduna a najeriya sai nasiru makarfi tare da yahya muhammad isa To daga nan kuma zan fada ne kai tsaye zuwa ga shafinmu na majalisar abari ya huce da ke shafin Facebook amma yau na dan takuro ne saboda mu shafe la sosai. Hmm. Yawa sakon farko na gaisu fata alherin ya zai je ne zuwa ga Sayyada Muhammad sai kuma Aliyu M Abdullahi da Gali Ibrahim Ali Bajibiya. sai Ismail Alkasim da kuma Muhammad Tatta sai Ibrahim Ismail. gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga muhammad tahir sabo da alhaji nasiru sai alhaji inusa makarfi sai kuma gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga tahir abubakar da is abdulkarim newtons sai mukayu ibrahim da na rasulun rilwan sai kuma gaisuwar fatan alherin ta bari ya huce zuwa ga sha'aibu mala fawa guru sai sale modu mcn sai kuma jesse isiyaku yakubu da hudu bello gaisuwar fata alheri bari ya huce zuwa ga shamsuddin bin alhassan malikanci sai haris safiyanu da kuma adam asiyugyu to allah sa na faɗa daidai hmm, sai abubakar hadiza wato na ga sunan ne juya mata hadiza abubakar kenan hmm. sai umar abubakar sai sha'aibu shehu sai kuma sa'idu shehu da husaini gambo sai habibu alhaji am ban san me jam'in ke nufi ba amma dai mm. eh, haka aka rubuto ta sai umar muhammad da kuma layin sarki zuntu sai haruna abdullahi da kuma jamila anka sai ga fatan alheri abar ya huce zuwa ga ahmed jahardin da buhari m lawal da kuma gaddafi gwangwan sai musa ishaq ma'azu zan mika sakon gaisuwar fatan alheri na abar ya huce bayan na dan tsallako daga cikin shafin dandalin namu zuwa ga ahmad balaraba sa'id malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna sai ahmad isa da kuma buhari yusuf wato yusuf muhammad buhari sai akilo muhammad muhammad da alhassan bebeji da ke nan birnin new york hmm. sai fata alheri rufe da aliyu abdullahi da aliyu hmm. da fatan sun ji haka we're all going to sing it together with my own. hey. Water lighty, food housey. Water lighty, food housey. Yeah, paripaho. Waiting to them. You mean you don't know who? I go tell you. When I tell you, you go hear them. Waiting to them. You mean you don't know who? I go tell you. When I tell you, you go hear them. You go hear them. You go hear them. You go hear them. You go hear them. That means to say you not there for Nigeria, be that. Uh-huh. You see yourself, you not there for Africa at all. You must they come from London, from New York, from Brazil, from Germany, from Frankfurt, from Rome, from Italy, from Spanish, from Portugal, from Arabia, from Moscow and Chicago. That means to say you not there for Nigeria, be that. Uh-huh. If you there for Africa, where we there? You gonna? I go no waiting. Gonna? I go no waiting. Plenty. I go no waiting. Gonna? I go no waiting. Plenty. I go no waiting. About water, lighting, food, housing. I go no waiting. You gonna? I go no waiting. Plenty. I go no waiting. You gonna? I go no waiting. Plenty. I go no

water for Africa. Water underground, water overground, water in the air. That's so so water for Africa. Ordinary water for man to drink for town. Day, day, yeah, you go see him. Water for tap. Government safety. it day. Look who left and right. I know see them there. Them they tell us now. Now 1990. Them go give us water from United Nations. Special program for third world countries. I wonder you give me water drink. Where the government now? <laughs> Ah, wai a afirka eh, ya ce akwai ruwa karkashin kasa eh, akwai a saman ruwa a cikin iska ma akwai eh, ruwa musamman kai wuraren su fatakwal amma ruwan da mutum zai sha ya gagara bai gani ba baya ganin ruwan da wai an tsara su cewa za a yi kawo musu tsarin samar da ruwa a 1990 wai wai majalisar karkashin wani shiri na majalisar dinkin duniya kasashen majalisar dinkin duniya <laughs> eh third world countries la kenan eh, mm. yan maza ki an kwanta yace ita da kanta gwamnati wai wai the government say it look eh, right it eh. look right left ai baka ce <laughs> na cewa yau zan ba ku labari labari mm. sosai me zaka ga mana yace plenty da yawa plenty ku da ku kasa kunne <laughs> ku je kai <laughs> haka yake Allah zargi Usman ah, bari fara maka da wasu 'yan labarai biyu daya mm. a ah, sadisu rabin dami na unguwar malam goje a baucin yakubu shi ya buga cikin shafin nan na whatsapp na bari ya huce mhm. wani labari ne aka ce wai wata ranar juma'a mm. sai liman wanda zai hudu bakin ya makara sai kawai wani mahaukaci ya zai hau kan mumbari sai wasu daga cikin masallata suka yi kokarin saukar da shi kasancewar sun ga dai cewa shi mahaukaci ne eh. to sai aka yi dace ɗaya daga cikin masu kula da masallacin yana nan sai ya ce ku bar shi mana ya hudubar sai aka bar mahaukaci zai huɗa ba eh huɗa bakinsa ya ce to dukkan godiya dai ya tabbata ga wanda ya halicce ku iri biyu sannan ya raba ku gida biyu yawwa ya sanya masu wadatar ku don su zamanto masu godiya ya mm. sannan ya sanya talakawan ku don su zamanto masu haƙuri to sai aka yi rashin dace mm. masu kuɗin mm. ba sa godiya sannan su kuma talakawan ba sa haƙuri don haka Allah ya tsine muku gaba ɗaya ku tashi mu sallah <laughs> Wannan kyakkyawan ne ba. wato wato ya nuna alamar cewa yana da hankali wai bakin karin maganar da wajen ba daɗi ya cika shi wani ya fi amma in ka kalli abin fa akwai hikima a cikin maganar akwai a'a akwai hikima mana mai shi baya godiya mara shi kuma baya hakuri yana so dole sai ya samu ina kawo mm. wakan ko aliyu na mange zariya ne ko wakan akila aliyu ne yake cewa mm. zamani zai zo mai mm. akwai yafi mai babu kuka haka eh to ne mahaukaci ya hango <laughs> wannan kuma wani dan ah, wani dan wani dan karamin labari ne eh kina jin ga yawa eh shi kuma ah, Bala Dairo hasan Tela Bala eh. shi ya buga labarin miji ne da mata mata ce wai ran ta ta sami mijinta take ce masa kai ah, irin kalmar nan ta soyayya dai da aka saba ta dan eh. turanci tace dalin ya ce sanda muke soyayya dai kafin mai aure mm. ta ce kana ɗauka ta mu je gidan zu mu mm. je shoprite mu yi sayayya da eh. sauran wajajen nishadi amma tun da muka yi aure ba mu eh. je ba kai buɗan baki miji sai ka ce sai kyalkyale da dariya sai eh. ce mata haba suwiti kenan ya ce yanzu ke kin taba ganin dan siyasa yana kyamfe bayan ya lashe zaɓe ah. <laughs> <laughs> da kenan <laughs> ya riga ya samu ya aura dama waɗanda eh, saboda haka wato ka gane wato kenan wannan shofin din da ake kai ta da waye shine yakin neman zaɓe yakin neman zaɓe ne eh, duka ai tunda an aure ka an ci zaɓe yawa tunda aka riga aka ɗaura aure ai kuma shikenan zaɓe zaɓe ya wuce an gama zaɓe kawai kawai ta cikul ta cikul ta bari ku get Allah <laughs> ah, ah, wai shi kuma wannan shi ina ga a social media ne ina ga ban sani ba muna da lokaci eh to akwai muna da eh. minti ɗaya da rabi mm. a to bari ba a gurguje mm. wai shi zaman makoki ake yi ka san an yi mutuwa za a tare ana zaman makoki amma ana mm. dafa dafan abinci a fito da shi irin eh, ɗabi'an nan da za ga duk a zo a cinye muku ma abincin maimakon a zo a kawo muku shikenan sai ya zauna can gefe shine aka zo gaisuwa sai ce ina mamacin ne ina yaran mamacin Allah lafiya lo ai ga mm. magajin can ga shi can ina je zauna mm. yace aka ce ya kaso ka ware kai dai ga mutane a zaune suna ci cin abinci eh, Allah rabu da sakar karkaru sun zo dan yan bakin ciki dan abincin ma suna kwashewa duk daga cikin gadon magada suke kwashe mana mm. maimakon su tashi su tafi dan bakin ciki dan abin da zamu samu sai sun ci a jiki yana gama magana ashe wanda yake gaya wa mahaukaci ne ya daga sandaici? to yanzu za ka kore su ko in kore su <laughs> <laughs> yana jihar ya ce a kore su mm. haba ai kafin kafin ka buɗe baki ko kai ka rufe duk sun watse pa pa pa shi ma irin dan clip din da da bidiyo ne da da kai kore ka kore su ko za ku kore sai ce a kore su to ba samu abin da yake an watse ba zama ke ne sai ce bari mu tsaya haka da duk kan lokacin ba eh, oh, sauraro za mu da <laughs> sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna aika mana ah, a madadin Ibrahim Alfa Ahmed a birnin Washington DC ke cewar mu lafiya. Different different fifa na him dey. Different different fifa na him Malaria fever John, this fever nko. Hay fever nko. Influenza fever nko. Inflation fever freedom fi Bangkok. Yellow fi Bangkok. Yellow fi Bangkok. I say, tell them, make them hear. All fever na sickness. Original sickness. Hey, fever sickness. Original sickness in a sickness. Original sickness. John Jaundice the sickness. Original sickness. Influenza na sickness. Original sickness. Inflation na sickness. Original sickness. Freedom na sickness. Original sickness. no die inside, the yellow will fade away. Artificial parachute, you be man or woman. Now you go cash am yourself, now your money you go do am for you. You go yellow pass yellow, you go cash mustache for face. You go get your double color. Your ears go black like a coal. You self go think say you define. Who say you fine? duka-duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji mu ɗauke da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka baba ya ku makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.